العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ashirin da uku ga watan rabi'ul akhir hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida Allah cikin sa ya haɗa mu domin ci gaba da mu na hadisi a cikin wannan littafi mai albarka umdatul ahkam min kalam khair na babban malami al allamah muhaddis abdul ghani ibn abdul al maqdisi al jamaili al rahmatullahi alayhi ta'ala idan ba a manta ba muna babu tamattu'i a ƙarƙashin kitabul hajj za mu tashi hadisi na ɗari biyu da 237 ما ليش عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فشاق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليحل بالحج وليهدي فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونهر حديه يوم النهر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الحدي من الناس وأن dogon حديث an samo shi daga النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سيدنا عبد الله ba عمر بابا قوبني أتكمل mun san matsayinsa yana ɗaya daga cikin sahabbai masu yawan riwaya yana ɗaya daga cikin masana hadisi masana fiqhu yana ɗaya daga cin sahabbai guda bakwai wanda riwaya su tafi kuta kowa yawa Kowannensu su ya haddato alal aqalla hadisan da suka fi dubu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka Abdullahi bin Umar an san kuma Abdullahi bin Umar wajen ruku da sunna da yadda bai yadda ai sakwa-sakwa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sannan sayyiduna Abdullahi bin Umar ya kasance mai nisantar siyasa baya cikin waɗanda suka shiga cikin siyasa a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace tamatta'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tamattu'i tamattu'i nan kirani wato qarana bain al-hajj wal umra fi safarin wahidin manzon Allah sallallahu alaihi yayi hajji da umra a shekara ɗaya ya haɗa su shine tamattu'i idan ba ku manta ba a karatun baya mun ce malamai suna da maganganu guda hudu ko ma'anoni guda hudu da suke ba ta daga ciki akwai mutum ya fara aikin hajj umara in yi umararsa shi shikenan sai ya warware haraminsa ya ci gaba da harkokin rayuwarsa sai ranar takwas ga wata sannan ya fara aikin hajji wannan ana ce masa tamattu'i sannan akwai tamattu'i da ma'anar ne wato hada umra da hajji ba tare da hutu ba dalilin da yasa malamai suka ce shi ma tamattu'i ne saboda ya ji daɗi a shekara ɗaya ya yi umra ya yi aikin hajji a cikin watannin aikin hajji ba sai ya dawo wani lokaci ba shi yasa suke ce ma kirani tabattu'i so daga nan tamatta a rasulullahi sallallahu alaihi ai qarana manzo Allah sama ya kirani ya hada umra da aikin hajji fi hajjatul wada'i hajjin sa na ban kwana fi hajjatul wada'i hajjin sa na ban kwana manzo sallama hajji ɗaya yayi shine hajjin sa na farko kuma shine hajjin sa na ƙarshe wanda ya shi a shekara ta tara bayan hijirarsa daga makka zuwa madina wannan haddatul wada'in cike yake da darussa cike yake da darussa kasancewarsa a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ban kwana da mafi yawancin sahabbansa waɗanda ba garin madina suke ba daga nan ba su sake ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai kuma idan Allah madaukakin sarki ya haɗa mu a aljanna insha Allah to hajjatul wada akwai darussa da yawa to a wannan hajjin manzala sa sama ya kira ne wato ya umra da aikin hajji a haɗe bai huta ba shine bil umrati ila al hajj daga umra zuwa aikin hajji ya hada su ya gwama su ai shine shine tabat shine shine kirani ko mun bambance su mun ce hajji uku ne ko akwai ifrad akwai kiran akwai tamattu a bambance su a rika hadda a rika kiyaye su in an ce ifradi aikin hajji kawai mutum ya aikin hajji kawai tsura aikin hajji idan aka ce kirani shine aikin hajji da umara a fara yin umara sai mutum kuma ya warware haramin ya ci gaba da hakokin rayuwarsa sai ranar takwas ga watan zulhijja sannan ya fara aikin hajji har zuwa kwanakin ƙarshe na aikin hajji kamar tu'i sannan sai kira kiran shine haɗa umra da aikin hajji ba tare da hutu ba mutum ya umra sannan ba zai kwanta haraminsa ba ya ci gaba da zama a cikin haraminsa har a gama aikin hajji shi na ake ce masa kirani to na ukun shi manzon Allah sallallahu alaihi amma kuma ya umarci sahabbansa su kira su tamattu shi ya kirani amma kuma sai umarci sahabbansa su tamattu amma za mu ji dalilin da ya sa manzon sama shi ma ya kirani wa ahda bayan manzon Allah sama ya gama aikin hajjin sai ya hadaya duk mutumin da ya kira ni ko ya tamattu'i to hadaya ta kama shi da mai kira ni da mai tamattu'i wajibin su ne su yi me wajibin su ne su yi hadaya za mu ji hukuncin da manzon Allah sama zai bada ga mutumin da ya tamattu'i ko ya kira ni amma kuma bai samu damar yin hadaya ba to me a kansa fasaqa ma'ahu al manzon Allah sallallahu alaihi ya kora abin yankansa min zulhulaifa tun daga zulhulaifa daga zulhulaifa manzon sama ya sai abin da zai yi hadaya da shi zulhulaifa miƙatin mutanen madina ko anan suke yin niyyar aikin hajjin su to manzon Allah ta sama daga zulhulaifa ya kora abin da zai yanka za mu gani a gaba sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya ce rago ko tinkiya ko akuya ko bunsuru ko sa ko taguwa ko raƙumi waɗanda zai yi hadaya da su ya yi isha'arin su isha'ari shine ya sa musu alama kamar misali ya samu takalmi ya ɗora musu ko kuma ya samu wata takarda ya makala musu ko salatin ko maskin tab ya rubuta cewa lil wannan na hadaya ne kada wani in ya zo ya tambaye shi na me wannan mun gane to manzo sama daga zulhulaifa ya kora abin yankansa wa bada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da aka je garin makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara fa ahalla bil umara sai yayi niyyar umra thumma ahalla bil hajji sannan kuma yayi niyyar yin aikin hajji wato ya hada su mutumin da zai yi kirani idan ya zo zai idan ya zo zai dauniya abinda zai ce labbaika Allahumma umratan wa hajja ko labbaika Allahumma umratan thumma hajja ce ya Allah ne ni ya zan yi umra sannan da aikin hajji kuma kirani kenan idan mutum zai ta matuyi zai ce labbaika Allahumma umratan ya Allah ne ni ya zan yi umra saboda me saboda akwai tazara tsakanin umrarsa da aikin hajjinsa in ya gama umra zai warware haraminsa ya ci gaba da harkokin rayuwarsa sai kuma takwas ga watan zulhijja sannan ya fara niyyar aikin hajji in ya zo wancan lokacin kuma sai ce labbaik allahumma hajja idan ifradi mutum zai yi tun daga miƙati nan fa ake magana shi kuma sai ce labbaik allahumma hajja me kira ne labbaik umratan wa hajja qirani tamattu'i labbaika Allahumma umratan kawai me ifradi shi kuma labbaika Allahumma hajja to manzo Allah sallallahu alaihi fa ahalla bil umrati thumma ahalla bil hajji manzo Allah sallallahu alaihi yin aikin umra sannan kuma yayi niyyar yin aikin hajji wato zai gwama su tare ba hutu muna ganewa ai فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم sai sauran mutane su ma suka gwama aikin umra da aikin hajji fa a bil umrati ila al hajji suka yi niyyar yin aikin hajji manzo sama yi niyyar yin aikin umra kuma yi niyyar yin aikin hajji fa kana minan nasi man ahada daga cikin mutane akwai wanda ya riga ya zo da hadayarsa fa saqa al hadiya min dhul hulaifa ya koro abin hadayarsa daga zulhulaifa kamar yadda manzo Allah sallama shi ma ya koro abin hadayarsa daga zulhulaifa wa minhum man lam yuhdi a cikin mutane kuma akwai wanda bai zo da hadayarsa ba kaga mutane sun kasu nawa kenan sun kasu gida biyu manzo Allah sallama da wasu mutane su sun zo da abin yankansu suna da hadayarsu sun riga sun zo da abin da za su yi hadaya da shi sannan wasu mutane su kuma a gefe guda su kuma sun zo ba sun zo amma ba su zo da hadayarsu ba su zo da abin da za su yi hadaya ba har aka kawo zulhulaifa shi kenan falamma qadima nabiyyu nabiy sallallahu alaihi wa sallama makkata lokacin da manzon Allah ta sama ya iso garin makka qala lin sai ya ce ma muta man kana minkum ahda duk wanda ya kasance ya zo da abin da zai yi hadaya fa innahu la yahillu min shay'in haruma minhu hatta yaqdi hajjahu to bai halatta a gare shi ya aikata wani abu wanda bai halatta mai aikin hajji ya aikata ba hatta ya ya hajjahu har sai ya gama aikin hajjinka zan sama sai ya kasa mutane gida biyu misali sai ce suwaye suke da hadaya su koma nan gefa suwaye ba su zo da hadaya ba su kuma su koma nan gefa waɗanda suka zo da hadaya sai manzon sama ya ce musu su yi kirani shine kuma shugabansu domin shi ma zo da abin da zai hadaya da shi sai ce su kira ne su niyya yin aikin hajji da umara a haɗa ba hutu su fara yin umara idan sun gama umararsu su ci gaba da zama a cikin harami suna kallon matansu ba za su iya ma matansu komai ba ba za su sa turare ba ba za su yi aski ba ba za su yanke kumba ba duk wani abu da mai aikin hajji bai za su ci gaba da zama tsawon waɗannan kwanakin saboda me saboda sun zo da hadaya ku kuma waɗannan ba ku zo da hadaya ba to ku kuma tamattu'i za ku yi ya za ku yi shine ku fara yin umara idan kuka yi umra kuka gama ta umra ba ta da wahala lokaci ɗaya mutum zai iya gama ta a lokaci ɗaya rana guda kun gama umra-ku to shikenan ku je ku cire ku idan kuna da matan kuma ku ci gaba da saduwa da su za ku iya yin askin ku za ku iya yanke kumba da in kasuwanci ma kuka zo da shi za ku iya sai da kayan da kuka zo da su sannan kuma in kun zo da ni za ku yi aure ma a ɗaura muku aure ko daga garin ku dama ka bari za a ɗaura maka aure ka buga waya ka ce to a ɗaura maka aure a wannan lokacin saboda me ya gama umra ba a fara aikin hajji ba tamattu'i ce kirani ya fi wahala duk tsawon kwanakin da za a yi na buga mana misali kwanakin baya misali sai aka kwashi mutum daga najeriya sai aka ɗauke shi aka kai shi kai aka aka ɗauke shi ya je madina misali aka ce an ɗauke shi ranar ɗaya ga watan zulqa'ada ɗaya ga watan zulqa'ada aka kai shi madina misali sai kwana goma tsoron kwana nawa a cikin watan zulqa'ada tsoron kwana ashirin ranar sai ya taho garin makka ya yi umarasta, shi ne ya gama kafin a fara aikin hajji yana da kwana ashirin da takwas to waɗannan kwanaki 28 ɗin in kirani yake yi ya riga ya umarsa to zai ci gaba da zama a cikin harami komai bai halarta a gare shi ba ba zai sa turare ba ba zai fesa turare ba ba zai yi aski ba ba zai yanke kumba ba ba zai sadu da matarsa ba ba za a ɗaura masa aure ba duk a tsawon wannan lokacin saboda hukuncinsa hukuncin mutumin da yake aikin hajji kun ga kirani kenan ina jin kuna ganewa kirani kenan amma mai tamattu'i shi da ya je misali a waɗannan kwanakin ya je maka ranar 11 ga watan zulqa'ada kawai sai ya je umararsa a ranar 11 ga watan zulqa'ada ya gama shi kenan daga nan kawai zai je kawai ci gaba da harkokinsa in ya zo da matarsa zai iya saduwa da matarsa zai iya fesa turare zai iya yanke kumba duk abinda mutum yake wanda ba mai aikin hajji ba zai iya yi ba zai sake shiga cikin wannan yanayin ba sai ran takwas ga wata ranar takwas ga wata yau tarwiya ranar da ake fara aikin hajji to ranar ne zai fara shi kuma me ranar zai koma ya zama irin wancan yanayin nashi da yake da ina jin mun gane bambancin su to manzon Allah sama sai ya kasa mutane gida biyu waɗanda duk suka zo da hadaya kuma shi ma zo da hadaya sai ce to mu kirani za mu ku kuma waɗanda ba ku riga kun zo da hadayar ba to ku kuma ku yi tamattu mun fahimta ko to shi ba. wa man lam yakun minkum ahda duk wanda ko bai zo da hadaya ba falyatub bil baiti yayi dawafi a ɗakin Ka'aba wato dawafin me dawaful umra wa bis safa wal marwa sannan kuma sai ya je ya ayi tsakanin safa da marwa wato umra dai ya umra kenan wal yuqassir daga nan kuma sai ya taqsiri wato ya saisaye me yasa aka fifita mai tamattu'i a lokacin da ya gama umra ya taqsiri duk da zamu gani a gaba manzon sama ya ma masu taqsiri addu'a daya amma ya ma masu aski addu'a uku aski ya fi me ya fi saisaye a aikin hajji a aikin hajji an fi son mutum ya aski ya talkwabo amma idan umra mutum ya gama kuma gab ake da a fara aikin hajji ya yi umra zai yi aski to amma kafin kuma a zo aikin hajji gashin shi ba zai taru ba to a umrar da ya yi sai ya me sai ya yi tasiri wato ya sai saye domin ya bar ma aikin hajji domin aikin hajji ya fi umra girma ko sai ya bari sai an yi aikin hajji sai kuma ya aski to manzon sama sai ya ce musu su yi saisaye su dawafi dawaful umra sannan su sa'ayi tsakanin safa da marwa sannan kuma me wal yuqassir sannan kuma kowannen su je saisaye sannan bayan haka wal yahlil daga nan ya kwance umar ya kwance haraminsa ya ci gaba da harkokinsa a gari wato ya gama umra ta matu'i zai kenan gawa kenan waye aka ba umarni a nan mara hadaya wanda bai zo da abin da zai yi hadaya ba amma ba akwai hadaya a kansa ba ba ya ci bilis ba ne abin da ya sa aka ce masa a lokacin ya kira ni kai ya tamattu'i saboda bai da hadayar da bai zo da hadayarsa ba amma ya san akwai hadaya a kansa mun fahimta summa yuhilla bil hajji daga nan idan lokacin aikin hajji yayi daga nan sai ya niyyar yin aikin hajji ran yaushe kenan ran takwas ga wata a wajen mazhabin hanabila suna ganin mutum zai iya fara ran bakwai ga wata a mazhabin al'imamu ahmad bin hanbal a wani kauli da aka samu daga gare shi yana ganin mutum zai iya fara aikin hajji ranar bakwai ga wata ba sai takwas ga wata ya zo ba wasu kuma malaman suna ganin ranar takwas ga watan ma ba wajibi ba ne mutum ya ga dama ya bashi sai ran tara ga wata wato ranar arafa kawai sai wuce ya tafi filin arafa ba sai ya je ya kwana a Minna ba amma dai kauli razihi shine na tsakiya ranar takwas ga wata mutum ya wuce ya tafi mina ya kwana a can mun gane ai wal yuhudi idan ya gama aikin hajjinsa gabaki ɗaya sai ya hadaya mun ji aiki kun ga nan manzon sama ya bawa kenan ya ba shi hukunci faman lam yajid hadiyan wanda bayan an gama aikin hajji mm, mm, eh wa man lam yajid hadiyan wanda bai samu abin da zai yanka ba bayan ya riga ya tamattu'i yasum thalathata ayyamin to ya azumin kwanaki uku fil hajji a aikin hajji sannan wa sab'atan idza raja'a ila ahlihi sannan azumin kwanaki bakwai idan ya koma zuwa ga iyalansa ya koma garin su kun ga ce ina jin ya fito mana hoton bari mu maimaita manzo Allah sama lokacin da aka zo shi manzo sama sai ya koro abin da zai yi hadaya da shi wasu ma daga cikin sahabbanta su ma sai suka koro abin da za su yi hadaya da shi da aka taho sai manzo sama ya ce to su kuma a lokacin tunaninsu kowa aikin hajji zai domin ba ku manta ba mun faɗa a karatun baya cewa a jahiliya suna ƙyamar yin umara a cikin watannin aikin hajji watannin aikin hajji sune shawwal zulkada da zulhijja a jahiliya kyama suke suna ganin zunubi ne saban Allah ne babba kamar sun san Allah saban Allah ne a jahiliya mutum ya umara a cikin ashhurul hajji a watannin aikin hajji to da manzo Allah sama Allah ta'ala ya aiko shi sai ya bata wannan mummunan aqidar tasu ya umara da kansa su uku kuma dukkaninsu idan ya tashi yin kowace a wani wata yake yana yi ne a watannin aikin hajji domin ya nuna musu me wannan fa aqidar ta cewa ba a yin umra a watannin aikin hajji aqida ce lalatacciya musulunci ya bata ta to da aka zo hajjin ban kwana wanda ne aikin hajji rigiji gabji wanda manzo Allah sama ya yi. aikin hajji ne da sahabban manzo sama kowa ya kokari ya tanaji kuɗi sahabbai ne masu yawa ana lissafin dubban ɗaruruwan sahabban manzo sama suka zo aikin hajji dubban a akwai wanda suke cewa dubu ɗari da wani abu amma adadin ya fi haka dubban ɗaruruwa za ka ce to da manzala ta sama ya zo sai ya ce masa habbansa suwaye suka zo da hadaya kamar ni suka bayyana kansu sai manzo sama ya ce to kirani za ku ya za ku yi da ni da ku za mu je mu yi umara idan muka gama umara ba za mu kwance mu ba za mu ci gaba da zama a matsayin muna cikin harami duk abin da bai halasta ga mai aikin hajji ba ma bai halasta a gare mu ba duk da kwanakin aikin hajji ba su zo ba haka za mu kuma idan muka gama sai mu yanka abin da muka zo da shi ku kuma waɗanda ba ku da ba ku zo da hadaya ba to abin da za a yi ku kuma ku fara yin umara idan kuka yi umara sai ku kwance haramin ku ta shagalinku a gari idan ranar takwas ga wata ta zo watan zulhijjati sai ku yi niyyar yin aikin hajji in kuka gama kuma hadaya ta kama ku sai kun nemi abin da za ku yanka za ku yanka to shine bayan manzon sama ya faɗi wannan hukuncin sai ya ce faman lam yajid hadiyan wanda bai samu hada yadda zai yanka ba alhali gashi yayi tamattu'i to me zai yi falyasum talatata ayyamin yi azumin kwanaki uku fil hajji a kwanakin aikin hajji wa saba'atan idza raja'a ila ahlihi sannan ya azumin kwanaki bakwai idan ya koma zuwa ga iyalansa amma Allah ta'ala ya tafsiri yace zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wannan hukuncin na jinkirin bakwai din sai mutum ya koma zuwa ga iyalansa ga wanda ya kasance iyalansa ba a maka suke ba ba dan maka bane shi amma wanda yake dan maka ne a cikin watannin aikin hajji zai iya yin a cikin kwanakin aikin hajji wato kwanakin zulhijja zai iya yin kwanaki bakwai ɗinsa na azumi ina jin mun gane shi kenan fatafa rasulullahi sallam bayan manzo sama ya bada wannan umarnin sai ya je dawafi hina kadima makkata lokacin da ya zo ya iso garin makka wastalama rukna sannan ya sumbanci ko ya shafi ar-rukun wannan wani rukun kenan ar-ruknu al-yamani ar-ruknu al-aswad al-hajr al-aswad ke shine farkon abin da mutum zai fara yi awwala shay'in abu na farko da manzon sama ya fara yi ce ثم خب ثلاثة أطواف سنن مزا سما يسسترفع زاغي أكو ومشى أربعة sannan sauran cikon hudun su kuma yi su a tafiya dawafin me kenan yayi dawaful umra wa raka'a sannan manzon sama yayi raka'a yayi sallah hina qada tawafahu lokacin da ya gama tawafinsa bil baiti a wajen a cikin Ka'aba inda al-maqami raka'atayn yayi raka'a bi a maqamu Ibrahim dama idan mutum yayi tawafi ana son yayi ne ana son yi rakatar tawafi a ina ake rakatar tawaf a kusa da makamu ibrahim idan mutum ya samu dama idan ko mutum bai samu dama ba duk inda ya samu a cikin masallaci ko ina zai iya yi sun sallama sannan maza sama ya sallame fansarafa daga nan sai ya juya ya tafi fa safa ya zo dutsen safa fa tafa baina safa wal marwati sab'ata atwafin sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zagaye a dawa ya sa'ayi tsakanin safa da marwa sau bakwai me bambanci tsakanin tawafi da ake yi a Ka'aba da sa'ayi tsakanin safa da marwa sa'ayi ana farawa ne a safa a kare a marwa ran nan na nuna mana ga safa nan ga marwa nan zai faro daga nan idan ya faro ya tafi ya tafi ya yi ɗaya sai ya dawo safaye biyu ya koma marwaye uku ya dawo safaye hudu ya koma marwaye biyar ya dawo safaye shida sannan ya koma marwaye bakwai sau daga ana fara sa'ayi ne daga ina daga safa amma a kare a ina a marwa shi ko dawafi yana da bambanci da shi dawafi shi ana farawa ne a maqamu abin nan alhajrul aswad sannan kuma a karasa alhajrul aswad saboda ka misali ga alhajrul aswad nan ga alhajrul aswad nan mutum ya sumbance shi in ya samu damar sumbanta da baki in bai samu damar sumbanta da baki ba ya taba da hannu ya sa a bakinsa idan bai samu dama ba ya taba da sanda idan bai samu dama da sanda ba ya nuni to zai fara daga nan in ya fara haka ya zagaya ya zagaya ya zagaya ya tafi sai ya sake dawowa nan ya daya sannan ya sake tafiya ya sake tafiya ya dawo ya biyu sannan ya sake tafiya ya sake tafiya ya dawo nan ya uku waɗannan ukun idan tsawafin umara mutum zai yi su ne in namiji ne zai yi su da gudu yana sassarfa yana 440 kamar da ake cewa ko to haka zai yi sannan kuma daga nan sai ya ci gaba da na hudu tafiya zai haka in ya dawo nan ya yi hudu sannan ya sake tafiya in ya sake dawowa ya biyar sannan ya sake in ya dawo ya yi shida sannan in ya sake tafiya ya je zagayo ya yi bakwai shi ke ya gama tsawafinsa idan ya gama wannan tsawafin to sai ya samu maqam setin ibrahim idan ya akwai dama in ko masallaci ya cika din da ya samu a cikin masallacin Ka'aba sai ya je raka'a biyu sun yake ce musu ne suna yake ce musu raka'a ta wato raka'o'i guda biyu waɗanda suke da alaka da tsawafi. wanda sagiduna Umar radiyallahu ta'ala anhu shi ya kawo wannan bayanin Allah ya goyi bayansa yana cikin muwafaqatu Umar ya zo wajen manzalin sama ya ce ya rasulullahi law ittakhadna min maqami ibrahim musalla ya ce ya ma'aikin Allah maqamu ibrahim din me yasa ba za mu ga yin sallah a gaban sa ba idan mun yi tawafi shikenan sai Allah ya saukar da aya wattakhidhu min maqami ibrahim musalla yana cin muwafaqatu umar guda 20 sayyidina umar yayi maganganu fiye da ashirin ma ba 20 kawai ba al-imamu suyuti ya kawo a cikin tarihul khulafa sannan limam al-jawzi ya kawo a cikin siratu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu dukkanin sun ambaci wuraren da Allah ta'ala ya goyi bayan sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu to to wannan kenan to da manzo Allah ya gama ya je a biyu fansarafa ila safa daga nan sai fa'ata safa manzo sai ya je dutsen safa ya hau da ya hau ya daga hannunsa ya addu'a kafin ya addu'a sai da ya karanta inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw yatamara fala junaha alayhi an bihi bihima sannan manzon sama ya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar sannan a wata riwaya aka ce manzon Allah sai alaihi ya ce alhamdulillah wahda nasara abda wa anjaza wa'da wa hazama al ahzaba wahda sannan manzon sama ya yi addu'a ya yi addu'a ya yi addu'a sannan ya tafi ya tafi ya sa'ayi ya wuce ya tafi marwa da ya je marwa ma ya hau sai da ya tsaya ya addu'a ya yi addu'a ya yi addu'a ya yi addu'a sannan ya sake dawowa ya dawo dutsen safa haka manzan Allah sama ya rika yi wato idan mutum ya je dutsen safa da marwa zai tausaya ma mama annabi Isma'il alaihi salam mace ce An ya tabbata cewa na na hajaru alaiha ita ce ta fara sunnanta safa da marwa ita fara sunnanta safa da marwa domin da al-imam al-bukhari ya ruwaito a cikin kitabul anbiya lokacin da annabi ibrahim alaihi salam Allah ya umarce shi ya ɗauko na na hajaru ya taho da ita daga biladu sha daga siriya ya taho da ita ya kawo ta makka a lokacin makka daji dajin ma ba mai bishiya ba غير zai زرع غير zai زرع babu shuka a wajen ko tsuntsaye ba sa wajen domin kaga tsuntsaye na zuwa waje to akwai alamar shuka a wajen ko kuma akwai ruwa suna da abin da za su ci a wajen Allah ta'ala ya umarce shi cewa ya ɗauko ta da ɗanyen goyo jinjirinta Ismailu alaihi salam ya zo ya aje ta a wajen dajin Allah annabi Ibrahim alaihi salam ya bi umarnin Allah madaukakin sarki hai wa idhi butala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahu Ibrahim mubtala an jarraba annabi Ismail jarraba kala kala aka ce ya zo ya aje ta a wannan wajen bata dade da haihuwa ba ya zo ya aje ta ya juya zai tafi ta ce Allahu amaraka an tada'ana huna Allahu amaraka an tatrukana huna yanzu Allah ne ya ce ka mu anan manzon sa ya ce annabi Ibrahim alayhi salam ya ce ajal ya ce e, Allah ne ba ni umarni ya ce in azo aje shi ce Allah ne ya ce maka ya ce ce falan yudayyana ka ji imani Allah ne da ya ce maka wato falan yubayyi'ana Allah ba zai tozarta mu ba ka tafi shi kuma annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da ya zo sai da ya tsaya yi addu'a yi addu'a yi ma wajen nan addu'a yi ma addu'a yi addu'a ga Ka'aba yi addu'a ga masallacin harami yi addu'a ga Makka har addu'a annabi ibrahim alaihi salam sa Allah ta'ala aiko annabi sallallahu alaihi wasallam manzon sama da kansa yace ana da'awatu abi ibrahim ni ne addu'ar da babana annabi ibrahim yayi rabbana wa ba'athihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika addu'a annabi ibrahim alaihi salam bayan annabi ibrahim alaihi salam ya tafi na na hajaru fa ɗanta ya fara kuka ga kishi ita tana ji shi ma ga kishi ga yunwa ita kuma bata samu abin da ta sha ba da hannu ne nono zai zo ta bashi ga yaro sai ɗan da ihu yake ce so da ka sai ta hau dutsen safa ta leƙa ko za ta samo ko za ta hango inda mutane suke ko za ta hango inda akwai wani idan ruwa ta tafi ta yi tafiya mai nisa ta tafi dutsen marwa wanda ya ji aikin hajji zai bada shine dalilin da ya sa na kama na wannan magana mutum zai tausaya ma wannan baiwar Allah ya san cewa jaruma ce ita sannan ko mutum zai ƙara imani ya yadda da cewa ya sha wahala don ‘ya'yan shi su ji daɗi ba kanta take yi mawa ba ɗanta da yake kuka shi take tausayi zai ƙara wa mutum tausayin ‘ya'yansa ya tsaya tsayin da ya musu tarbiyya ba zai tozarta ‘ya'yansa tafiya ce mai nisa lalle yadda mutane wasu suke sai an tura ta a keke tafiya mai nisa haka zai tafi ta tafi ta je ta ta ƙarshe sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kawai ta dawo ta tarar da ɗanta annabi Ismail alaihi salam jinjiri inda yake mummurza kafarsa sai ta fara ganin damshi ta fara ganin damshi sai ta fara kwalfata ta fara ɗiban ƙasa haka ha ba sai ruwa fara butuwa fara tattara shi tana tattara shi tana zamzam zamzam a wata wasu malamai suka ce zamzam kuma limam na hajiri ya ce zamzam lugar su ce kamar tana cewa ne ruwan ya tsaya a wajen ruwan ya tsaya a wajen kada ya faɗaɗa shi ne manzala ta sama yake cewa rahimallahu hajara Allah ya ji kan hajaru yace law katku lakanat zamzamu ma'an ma'ina ce Allah ya jikanta da a ce bata tattara ruwan ba da sai ya zama babban idan ruwa duk da maka ana shan ruwan zamzam amma ka Allah ya kaddara ya zama rijiya a nan wajen za ta tsaya wannan wajen safa ke da marwa to manzon sama ya je yayi a wajen hmm? sab'ata a atwafin zagaye bakwai yayi summa ya hilla min shay'in haruma minhu kun ga daga nan manzo Allah sama bai halasta ma kansa wani abin da haramun ne a gare shi a matsayinsa na mai aikin hajji ba hatta qada hajjahu har sai da ya gama aikin hajjin sa wa nahara hadiyahu sannan manzo sama ya soke abin yankansa yawman nahari ranar da ake suka wato an goma ga wata wa afada sannan manzon sama ya tawaful ifada tawafin da ake yi na rukuni na aikin hajji sun mahalla min kulli shay'in haruma minhu daga nan sai komai ya halasta ga manzo Allah sallama wato ya gama aikin hajjin sa ga baki ɗaya kenan wa fa'ala ma fa'ala rasulullah sallama man ahada sannan duk wanda ya riga ya zo da hadayarsa sai ya aikata irin yadda annabi sallama yayi wa saqal hadiya minan nas kuma ya koro hadayarsa daga cikin mutane shi ma irin na manzo Allah sallama yayi kenan wannan hadisin yan uwa abin da yake karantar da mu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo so yake ya bata aqidan nan ta jahiliya da ke cewa ba a yin umra a watannin aikin hajji sau da aka sai ya umarci sahabbansa cewa kowa ma ya niyya sai ya umara amma sai ya kasa su gida biyu duk waɗanda suka zo da hadaya sai manzo ne ya ce musu to si kira ne a cikin kirani akwai umara waɗanda kuma ba su zo da hadaya ba sai manzala ta sama yace su kuma su tamattu'i a cikin tamattu'i akwai umara bambancin tamattu'i da kirani shine a kirani ba a hutawa tsakanin umara da aikin hajji amma a tamattu'i ana hutawa tsakanin umara da aikin hajji a tamattu'i ke kun ga wannan kenan sannan hadisin nan na karantar da mu cewa fiyayyen aikin hajji shine tamattu domin shi manzo Allah sallallahu alaihi ya umarni da ai malamanmu na usul fiqi Allah ya saka musu da alkhairi suna cewa idza ta'arada qawlu an-nabi sallallahu wa fi'luhu quddima qawluhu idan manzon manzon sama yayi magana sai aka ga aikinsa ya saba ma wannan maganar da yayi to ana ɗaukar magana ta ne ba aikinsa ba domin aikin manzon sama hususiya za ta iya shiga ciki wani dalili zai iya sa yi wani aiki amma idan ya ce ku ku yi kaza to ya zama umarni ke na har ranar tashin alkiyama so daga manzon sama ya ba da umarnin cewa a yi tamattu'i shi yasa afdalu anwa'il hajji tamattu aikin hajjin da ya fi kowane aikin hajji shine tamattu'i amma manzon sama me yasa shi bai tamattu'i ba saboda ya riga ya koro abin yin hadayarsa wasu kuma malamai suka ce a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kirani ne domin a tabbatar da cewa kirani ma halas ne za a ci gaba da yin haka wasu kuma malamai suka ce ai kiranin ma an shafe shi na faɗa mana ina jin a satin da ya wuce a shekul albani fahimta sake a cikin littafinsa hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallam hajjin manzo Allah sama kama rawaha jabir Abdullahi abdullah anhu anhuma shi ya tafi akan cewa da ifradi da kirani da an goge su aikin hajji tabbatacce shine kawai tamattu amma dai kauli rajihi malamai suka ce duk waɗannan nau'ukan aikin hajjin sun halasta ya halasta mutum ya ifradi ya halasta ya tamattu'i sannan ya halasta ya kirani amma wanne ya fi a ciki shine ne ya yi tamattu idan dalili ya kama shi kirani zai yi sai ya kirani idan dalili ya kama shi zai yi ifradi sai ya ifradi mun gane sannan hadisin ne ya karantar da mu da mutumin da ya kirani da mutumin da ya tamattuyi dukkanin su alaihi ma hadiyun za su yi hadaya kowannen su zai yi hadaya mai kirani zai yi hadaya sannan mai tamattu'i ma zai yi hadaya sannan hadisin ya yi mana tafsirin waccan ayar فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة كينا وند بيسام هذا يا با تو أبن ديك يكن تشيني أزمي أكو أزمي أكو أشكن قانا كن أي كن حج أي أزمي بقي idan ya koma garinsu amma idan shi ba dan makka ba amma in dan makka ne shi ba a sa masa wannan sharaɗin ba ya ga damar ya gabatar da waɗannan bakwan da suke bin uku a kwanakin aikin hajji me ake nufi da kwanakin aikin hajji kwanakin aikin hajji malamai suka ce su ne ma damar zulhijja bai fita ba zulhijja matuƙar zulhijja bai kare ba to duk waɗannan ana ɗaukar su a cikin kwanakin aikin hajji akwai kwanakin aikin hajji na asali sannan akwai kwanakin aikin hajji izafiyya. kwanakin aikin hajji waɗanda aka raba su sune daga ranar sha hudu ga wata zuwa ƙarshen zulhijja to duk waɗannan kwanakin ana ɗaukar su a matsayin ayyamul hajji amma al izafiyya. ba al-asliyya ba amma kwanakin aikin hajji al-asliyya su ne daga takwas ga wata tara ga wata goma ga wata sha ɗaya sha biyu sha uku ranar takwas ga wata ita ake ce mata yawmu tarwiya yawmu tarwiya ranar tara ga wata ita ake ce mata yawmu arafati ranar goma ga wata ake ce mata yawmun nahari ranar sha ɗaya sha biyu sha uku ayyamu tashriq haka shari'a ta kira ta da suna takwas ga wata yawmu tarwiya ranar ake tafiya aikin hajji ranar ake fara aikin hajji mutum zai tafi mina mina ba minan mu fita nan fa ne ba minan gaske yawwa ta gasken eh. to zai je can zai kwana a can zai yi a zahar da la'asa zai rika yin kasu amma kowaɗanne zai yi su a lokutan su ba jam'i zai yi ba ba zai haɗa ba mai aikin hajji zai yi a zahar raka'a biyu la'asar raka'a biyu magariba raka'a uku isha'i raka'a uku biyu a waye gari da safe ya asubarsa idan aka yi asuba daga nan sai kama hanya sai tafiya arafat ran tara ga wata ke ranar tara ga wata zai tafi arafat abinda ake bukata ya shiga filin arafat daidai lokacin rana ta zawali wato azahar ya zama ya samu azahar in son samu ne a filin arafat a hada azhar da la'asar a lokacin azhar kuma rakawai bibbiyu kuma ayi hudu ba sannan ba zai bar filin arafat ba sai rana ta faɗi idan rana ta faɗi a ranar tara ga wata sai ya wuce sai ya tafi muzdalifa idan ya tafi muzdalifa zai je can ya haɗa magriba da isha'i magriba yi ta raka uku isha'i kuma yi ta raka'a biyu a lokacin me a lokacin isha'i zai kun ga a filin arafat zai yi jam'u me jam'u taqdimin a filin kuma muzdalifa zai yi jam'u ta'khiri sannan kuma a filin muzdalifan nan ba wani ba ake yi ba kawai idan mutum ya hada sa ya ci abincin yana buƙatar cin abinci kawai ya share waje ya kwanta shi ke ne ta baccin sha'a ba ya ce zai yi wata ibada a wannan wajen ya yi bid'a ai shari'a biyayya take bukata ba wanda ya ce masa ya kiyamun laila kawai ya tabbacin shi yi shi yake bukata yi a wannan wajen kawai kwanta mazan sama da ya zo kawai haka ya yi shi kenan sai bacci ya kwashe shi sai a su ba kun ga an shiga goma ga wata ko ranar sallah kenan ga waɗanda ba su je aikin hajji ba to ranar goma ga watan nan akwai ayyuka guda biyar rana ce mai mahimmanci rana ce ta wahala daga nan zai wuce ya tafi ya je ya yi ya je al-mash'arul haram al haram waje ne masallaci ne a filin muzdalifa ana buƙatar mutum ya ta addu'a a wannan wajen har zuwa lokacin da rana za ta fito idan rana ta fito to daga nan sai ya wuce ya tafi jifa idan ya jifa idan ya jifa zai jifa jamra ɗaya a rana ba uku ba duka kwara ɗaya zai jefa guda bakwai so bakwai zai jefa in ya gama jifansa in ya ga dama daga nan kawai zai wuce makka sai je tsawaful ifaza sannan ya sa'ayi daga nan kuma kai ya bari rana ta faɗin masa a garin makka sai za ke dawowa mina sai ya zo sai ya yanka abin yankansa kuma ya aski to daga ne ya gama aikin hajji babba sai sha ɗaya ga wata zai ci gaba da zama a sha ɗaya ga wata zai je ya jifa idan rana ta zawali a ƙauli mafi rinjaye ya zai ya jefa duka uku duka jama'at uku zai jefa ai ranar ne da ranar tsoro ko rana ake mutuwa sannan sha biyu ga wata ma ya sake yi to daga nan yana da dama faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara in daga nan mutum ya ce ranar 12 ga wata ya gama zai koma garin makka domin shirin tattara ina ce ina ce ya kasar su shi kenan in kuma ya ga dama ya sake kwana shine faman ta'akhkhara wanda kuma ya jinkiri ranar 13 ga wata ya sake zuwa ya jifa shi ma fala isma alaihi liman ittaqa shi gama aikin hajjin daga nan an ce to yau za ku tafi gida wa shirya za a tafi gida shikenan to sai je tawafu alwada umira an-nas an akhiru ahadihim bilbaiti. an akhira ahadihim an umarci mutane aikin da zasu yi na karshe ya kasance a cikin Ka'aba ne a masallacin Ka'aba shi ne tawaful wada'i idan mace tana haiza a lokacin ita ba sai ta yi ba mun fahimta to wannan shine a takaici inda dai duk kun biya aikin hajjin ne sai mu zo da tsofaffin alhazai da waje sai mu zo mai eh, mi ka'abar mi ka'abar hoto sai a yi ko to Allah subhanahu wataala ya taimake mu wannan hadisin kenan saboda tsawonsa wasu daga cikin fiƙihun da ke ciki ke idan mun tashi insha Allah ta'ala sai mu karanta hadisan da suka rage guda biyu a babu shi kenan mun gama da babu tamattu babin aikin hajji yana da faɗi kun ga akwai magan akwai akwai akwai hadisan aikin hajjin da yawa fa su ne ga sunan muke ta tafiya su ne muke ta tafiya a kansu mun gane Allah subhanahu wataala ya ce ka iya kafin ka biya yana sauƙaƙa maka amma za ka fi fahimta in ka biya mun gane ai نعم وعليكم السلام ana liba mana amma ba za ka rufa kanka ba mutum ba zai rufa aikin kansa ba amma dai zai rufa jikin shi mana ai dama da mayafin shi kuma dai ba za ka rufa kai ba domin mai aikin hajji ba ya rufa kansa an ka rufa aikin kanka to za ka ja kanka aiki ba sauro a can kai kake da sauro da shugabanninku a zalimai ne shugabanninku sun zalunce ku su sa kuke da sauro a can su sarakunan su shugabannin su jilai ne ba su da sauro ba su da sauro in ka ga sauro a nan jakakka ka shiga da shi ka tafi da shi can ta jakakka ya makale amma ba sauro a can mun tafi lokacin asibiti da wani dukkanin mu mun yi ciwo da yawan mu mun yi ciwo lokacin da muka je aikin hajji ka tafi asibitotan saudi arabia sau tari ban san yanzu ba amma a shekarun baya haka shekaru shida zuwa can baya ba su haje maganin malaria so da su ba malaria ba su cikin abin nan to da muka je da wani haka ana ta musu yana muna magana da abin nan din muna ce ma likitan malaria fake damun mu sai na cewa su ba su da malaria a nan har sai da ya ɗauko mana ma ya sha ne nuna mana ƙasashen da suke da malaria a duniya mu ne nan ƙasashen da ba a damu da mu ba in ka tafi can za ka ga in ka je kaman garin madina za ga an sassa wasu kutullu su ba ma sauro ba duk ƙananan ƙananan ƙwari da ake tsammanin za su iya cutarwa wannan na'urar tana kama su tana rike su ka ba za ka gansu ba su da malaria me ke kama malaria kazanta da kwatami sauro ya zo ya taru ruwa ya taru a waje ɗaya ga bololi ga ko'ina ba tsafta a ko'ina shi kenan sai sauro yi ko gidanka ne kake tsaftace shi sauro zai gudu daga gidan sai wanda ba a rasa ba ka ba su da sauro a magana sauro ake yi ba sam sai dai ka ce sanyi akwai sanyi tabbas akan shiga sanyi wani zuba wannan daban amma dai kuma shi kwanan muzdalifa da tafsilin aikin hajjin ake gabaki ɗaya akwai matsaloli da malamai suka tattauna akan kwanan muzdalifan shi kansa akwai malaman da suke ganin cewa kwanan muzdalifan ba dole ba ne amma tabbas manzon sama ya sa tsofaffi da mata su ba dole sai sun kwana a muzdalifa ba sun gada damar ba kwanan muzdalifa sannan wasu malamai suka ce abin da ake bukata ka samu wani yanki na dare idan misali aka ce misali sai ka isa wajen karfe takwas na dare ka ga damar zuwa karfe tara sai ka tattara ina ka ina ka gudu ka tafi hema ka amina akwai malaman da suke ganin haka suke ba da fatawa sannan ban sani ba in ba an canza ba wanda duk ya je aikin hajji ta kaduna ta jihar kaduna ɗakunan mutanen hemomin mutanen kaduna a nina. to suna wani bangare ne na muzdalifa amma wani yawanci mutane ba su sani ba ɗakuna ko hemomin da ake ba 'yan jihar kaduna duk suna cin muzdalifa ne so daga mutum kawai a matsayinsa na ɗan jihar kaduna sai wuce hema sai je kwanta muzdalifa yake amma gashi kuma a cikin rumfa sabanin idan ba shi ba dan waɗannan da aka ba an ce hadda kano ma su filin allah ne wani ba na bangaren shi ne ya nike cewa wanda na sani nike faɗi a eh, to kaga duk waɗannan shi ne mutum ya san waɗannan ilmoman kafin ya tafi aikin hajji suna taimakonsa domin idan mutum ya tafi aikin hajji ba kawai iya aikin hajjin kake bukata ba duk wanda ya taɓa yin aikin hajji ya san haka aikin hajji bayan ibada yana koya maka wayewa ba wata tafiya ina jin a duniya da zaka samu wayewa kamar ta aikin hajji domin kowa za ka gamu da shi kowa za ka gamu da shi za ka yi mu'amala da mutane da yawa sannan daga cin fa'izojin aikin hajji yana koya maka haƙuri yana koya maka tawabu da can ɗakin ka ne da komai da komai yin sai ga ka a filin Allah filin Allah ga ka a kwance a filin Allah kaga shi ne wannan so a taƙaice wannan abubuwan tambaya ka kai da kake ta ka cewa wai sauro su ba su san sauro ba kai ne nan da kake nan najeriya ƙasar zalunci inda ake zalunci ake zaluntar mutane ba a ba su haƙƙinsu shi yasa za ka yi ta ganin sauro ba sauro ma ba abin ba za ka gani ba a najeriya ga nan da ni da kai duk muna gani ko ba ka bane wani wani dan uwa kwanaki ya dawo daga ya dawo daga ya zo hutu yana madina ne shine ya kamun ziyara shine sai yake cewa yake cewa kasan na ce masa kai da kai da da tafiya ka duk ba a sani sai an ganka in ka tashi zuwa ba a san za ka zo sannan kuma in ka tashi tafiya kawai sai dai a ji labarin cewa ka koma ita ce ka san Najeriya ce ita Najeriya ce kama da hadisin da mazan sami ya ce idan akwai annoba a ciki to na ciki su zauna na kuma waje ka su shigo na ji ta ga ka ka shigo yace to wai ai ya zan iya shigo da ya shigo sai ya gudu to to kaga shine wannan kasar ta mu kasar mu ta gado ba amma Najeriya fa na da dadi wallahi tana da dadi wasu ba su gane dadin Najeriya nan yanzu in ba a Najeriya ba waɗannan maganganun da nake ban isa in yi su ba yanzu yin waɗannan maganganun ina yi akan gwamnati ban isa in yi su a Masar ba sai dai wani ba ni ba gobe ai da daddaren nan ma sai wani ba ni ba amma yanzu da izinin Allah zan tafi gida in kwana a gida ka gani to wannan yana ɗaya daga cikin ni'imar da muke da ita a Najeriya wadda ya kamata mu kallanta ko mun kankanta ta mu gode ma Allah wannan mas'alar ta abar mutane a karantar da su a musu bayani wallahi ba karamin ni'ima ba ce kuma Allah ne ya bamu ba wani fa ya bamu ba so daga shi za mu gode wa? shi za mu gode mawa amma a ƙasashe da yawa hatta saudiya da ake nake maganar ta ba kai ta kai waɗannan bayanan ba saudiya ji abin da ake ba za ba kai saka ce za ka yi ma gwamnati gyara ba ba za ka yi ba sai dai in kana da gyaran da za ka yi ka je ka samu manya-manyan malamai wanda su suna da damar da za su je su ga shugaba sai su je su faɗa masa in ko ba su faɗa mishi ba shi ke amma mu ko kaga daga nan sai ka isar da saƙon da kake son ka isa wani ma saƙon ma na morewa ne da fanshewa ko da na yi ko daidai ne dai ko ba daidai ba ne dai an yi Allah shi kyauta na eh in mutum ya bai samu hadaya ba ba to shi kenan sai ya rama dai amma dai abin da shari'ar mutunci ta ce masa asali shine yi su kafin waɗannan kwanakin amma bai samu dama rama ba kamar bai da lafiya sai da ya dawo gida ga baki ɗaya shi ce nan dama an ce sai ya dawo gida sannan ban ji ba eh sai dama haka aka ce ai in ka dawo sai ka yi su uku ne aka ce a yi su fil hajji amma wa saba'atin idza raja'atu su bakwai sai ta dawo gida zakka ko watan zulhijja ya fita shi ce? Hmm. salam a hmm. eh. ah, ba sai ya koma miƙati ba a yanzu ya zama dan maji dan makka shi kuma manzon sa ya ce wa hatta ahlu makkata yuhilluna min makkata su mutanen makka za su ɗau ya su ne a makka ko daga idan alhaji ya yi tamattu'i ya ɗau haraminsa daga miƙatinsa a umara ke amma idan ya zo aikin hajji to daga ɗakinsa a ɗakinsa na ɗakinsa na cikin garin makka inda aka kama masa haya ko ya kama haya in ya tafi a matsayin alhajin jirgin yawo ne to shi shi shi shi a makka zai yi abin ɗinsa zai zai ɗau haraminsa ba sai ya koma miƙaci ba na karatun da muka yi kenan shi ne. ita aikin hajji in ka ce aikin hajji ai shi ne ake magana cewa ya kasu gida uku akwai aikin hajji zalla aikin hajji kawai aikin hajji za ka yi ifradi sai ran takwas ga wata za ka yi aikin hajji ifradi kenan sai tamattu'i shi kuma shi ne ka yi umara in ka yi umara sai ka kwanci haraminka ka ci gaba da harkokinka sai takwas ga wata sannan ka fara aikin hajji shi kuma kira ne shine kai umra ba hutu sai ka haɗe ta da hajji kai ta zama a matsayin mai aikin hajji muhrimi har zuwa sai an gama aikin hajji sannan shine bambancin su yi mana ai shi ma mai tamattuyin ba dawowa zai yi ba yana can amma shi kawai zai ci gaba da hakokin rayuwar sani shi za aka ce tamattu'i ya fi sauki kuma shi ne ya fi lada hmm. duka ga da fa biya fa ustaz fa da fa ka fi ganewa inda ka biya aikin hajji nan ka biya bana hmm. na'am ne ai hajjinsa na farko na ƙarshe ai daga shi ba kuma bai sake yin wani aikin hajjin ba shi ne ce ai akwai darista da yawa a cikin hajjatul wada'i a wannan aikin hajji manzo Allah sama kusan diye sallama da sahabbansa cewa ma ya rike yi ku zuwa anni ku. la'alli la alqakum ba'da yi hada ku zo ku karbi yadda ake aiki nake aikin hajji ina tsammanin daga bana ba za ku sake haɗuwa da ni ba kuma manzala alaihi wasallam nan bayan an gama aikin hajji sai da ya zo ya jawabai ya hudu ba ya hudu ba ya hudu ba sai na Jabiru ya ce duk wata mas'ala da ke da alaka da addini sai da manzala wasallam ya magana kanta ba ka gani yanzu ai ali sheikh na kwatantawa me yin hudu ba ranar arafat babban mai ba da fatuwar kasar saudi arabia a sheikh abdulaziz ali sheikh hudu ba sai kan yi wajen hudu ba ta awa ɗaya da rabi zai faro daga tauhidi mahimmancin tauhidi ya magana kan sallah ya magana arkanul islam ya magana kan su sannan bayan ya gama magana kan arkanul islam ya ɗauko biyayya ga iyaye magana kan shugabanci duk wata matsala da ke da alaƙa da addini da rayuwar mutane ana son a wannan ba liman ya magana kanta saboda koyi da manzo Allah su salama to da kamar sama ya isar da sako da yawa ya isar da bayanai a wannan ya sake ce masa hajjatul wada'i daga nan manzo sama bai sake wani aikin hajji ba wasu ma daga nan ba su sake ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane mhm. sai waye na karshe insha Allah ko mun wuce muku lokacin ku wa alaikum salam hmm. shi abukunul yamani ɗaya daga cikin kusurwoyi ne na ka'aba kusurwoyi kusurwa kusurwa kusurwoyi yawwa kusurwoyi na abin nan shi an ce masa al-yamani kudu kenan kudu kudu al-yaman yamin in ka ce in ka ce in ka ce in ka ce kudu ki kudu kenan ba kana da ba kana da gabas ba kana da yamma to ina daman ka yake in ka kalli gabas to shine al-yaman ana kokuwa a ba bane kana magana hijru isma'il ce yawwa hijiru ismail wannan wajen mai taye shi wannan wajen hukuncin su ɗaya da ka'aba in ka samu wajen ka shiga kai sallah ce kama a ka'aba kai sauran wani bangare ne na ka'aba mun ba da tarihi ba kan lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya gina ka'aba ginin ka'aba din ya shafi wajen to lokacin da larabawa suka zo suka rusa ka'aba duk da Allah zai aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to da suka tashi ginawa a wata riwaya aka ce sai kuɗinsu ya ƙare in suka ga za su ɗigo kasan kana da fili yanzu ƙaton fili sai kuma kana buƙatar gini ba za ginin nan sai kuma baka da kuɗin da zaka gine duka me zaka yi kai ya ka abin da za ka ko abin da ya samu to su ma sai suka ɗiba abin da suka yanki abin da ya samu sai suka bar saura amma a tarihi an san wannan wajen na ka'aba ne akan ginin annabi ibrahim alaihi salam to shine wata rana manzala ta sama yana zaune da shi da nana aisha shi ya ce ma nana aisha laula anna qaumaki hudasa'u ahdin bi islamin la hadamtul ka'aba yace ba dadan mutanen ki ba su dade da shiga musulunci ba da sai in rusa ka'aban nan wala ja'altu bina'aha ala ussi ibrahima da sai in mai da ka'aba yadda ginin annabi ibrahim yake amma yanzu idan aka zo manzon sallama aka ce ya rusa ka'aba sai ce kun gani ko dama ya zo ne duk gabaki ɗaya ya zo ya yaƙe mu to manzon sama yana da hikima sai ya bashi lokacin da sayyidina abdullahi ibn zubair dan dan yanna na'ish lokacin da ya zama khalifa mutanen maka suka masa mubaya'a to shi kuma dama shi ya rawaito wannan hadisin daga nana aisha nana aisha ta faɗa masa wannan hadisin sai ya rusa ka'aba da ya rusa sai ya jina ta yadda take bayan Allah ta'ala ya sa mulkinsa ba zai tsawo ba aka kashe sayyidina Abdullahi bin Zubair wasu suka zo suka suka suka hau mulki bayan saboda su fanshe sai suka sake rusawa sai suka mai da ita yadda take yau to haka aka tafi hayyo kuma zai zama ana ta tala'ubi da ka'aba kenan a ce wani ya rusa wani kuma in ya zo bata mishi ba ya sake rusawa to shi yasa sai aka bata a haka hayyo da kake ganin ta to da kan hijiru Ismail wannan wajen da kake ganin sa mai tile an masa gate to in ka samu dama ka shiga kai sallah a wajen in kai sallah kaman kai sallah ne a cikin Ka'aba haka ya tabbata a cikin sunna mun gane shine hijiru Ismail A shi shiga wajen ai ko da yaushe ko ba dawafi ka zo yi ba kawai ka shigo ka aba kaga an bude kai ma shige kawai a ma'ad dakhilina sai ka shiga tare da masu shiga eh, amma ba ba ne bane yadda mutane suke zuwa su je suna gogoriyo suna rashin ladabi a irin waɗannan wuraren in ka samu dama cikin natsuwa ka shiga in kuma baka samu dama ba ka haƙura ba dole ne ba wanda ce dole sai ka yi sallah a ciki mun gane وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك